Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamna otona na yi bai amince da kafa gandun dajin kiwo ba a jasa daidai lokacin da ya jagoranci shugabannin siyasar jiha suka gana da shugaba Buhari. Muhammadu Kirwa na Miyatti Allah na bukatar kara saurara duk masu laifi a kashe mutane da sunan noma ko kiwo. Ko ni ne aka yi bincike aka samu ina da hannu cikin ta'addanci na goyi bayan hukuma ta gayyace ni ta kama ni ta hukunta ni. Ba a samu nasarar ganawar gwamnonin APC don shawo kan zubar da jini da shugaban jam'iyyar Oyegun ke ganin shirin zaben 2019 ne da fakewa da addini ko kabilanci. Jagoran almajiran shugaban Shiya Ibrahim Elzazzaki Abuja Nura Waziri ya raba takardar wa'adin mako biyu ga APC mai mulki ta matsa a sako jagoransu ko ko su bukaci hukumar zaɓe ta soke jam'iyyar. ka'idan kotu su saki malam sai zagzaki ko kuma za mu ɗauki matakin rubuta mu INEC takarda don su soke wannan jam'iyya. zazzaki dai ya bayyana karo na farko ga manema labaru a hannun jami'an DSS tun Disambar 2015. Nasiru Adamu Elhika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu kuma za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabar Musa a sake na ƙungiyar Kiristan Najeriya kan da kuma Malama Lubna Bintu Muhtar shugabar wata makarantar Islama da ke Hotoro Kano ga rabaran a sake. Masu sauraronmu musamman a arewa ina kama ku gaisuwa ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanenmu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu kashe-kashe kone churches da masalatai abin da muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Kungan a nan a arewa, yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan arewa, mu ne muna baya. Ka mu goyi bayan gwamnatin nan, mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya. Tunda shugaban kasa ya na nema masu gaskiya, mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Don wani lokaci mutum yakan fara da kyau, sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali waɗansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin eh ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kuɗin gwamnati ba a kan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba yi masa hukunci ba wannan ne yakan sa mutane su fara shakkan gwamnatin to addu'a na da kira da na yi ga yan najeriya mu daina yin gaba a cikin magana mu fara suka mu fara neman dalili ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya. Ita ma malama Lubna ta ce dole kowa ya bayar da gudunmawarsa saboda a samu zaman lafiya a arewacin Najeriya. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Binti Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija ta Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta sanin kowa ne kamar yadda muke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Siyasan Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya. wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba sun riki kowa daidai dan wannan kabila na iya zama a cikin wancan yasa dan wancan ma na iya zama haka nan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda aka sarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta'annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba saboda ana sanya siyasa a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ka ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu za ka ga ɗanka ya je makaranta amma na ɗan uwanka yana aliki. har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan nan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayen mu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa ya ba mu zama lafiya ya sa mu fahimci kurakuranmu ya ba mu ikon yaya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.